Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litini 27 ga watan Fabrairu. Yayin da ake aurar da zaura da wasu 'yan mata a kanan dabo, mai martaba sarkin kanan ya yi bayanin abin da ya faɗa kafin nan. Mun je taro muka yi jawabi, a cikin jawabi muka ce muna shirya doka. kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure sai 'yan jarida suka ce sarkin kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu To kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin ta yi salisu Shehu Ashaka kuma na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yayin da shugaban Amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin Amurka gobe talata, Fadar White House jiya Lahadi, tana kokarin kare kiraye-kiraye da ake yi ne na baya-bayan nan na neman a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin rashi na yin katsa landan a babban zaben amurka a bara da duk wata dangantaka tsakanin moscow da wasu hadiman shugaban na amurka tana mai cewa babu abin da hakan zai tabuka muna da cikakken kwarin gwiwa cewa duk wani bincike da za a yi daga karshe sakamako ɗaya zai tabbata shine cewa ba mu da hannu a wannan zargi na katsa landan da rashi a zaben in ji wata kakakin fadar white house sayar sandar lokacin da take magana cikin shirin tashar talabijin ta abc tun da farko dan majalisar wakilai mai daral isa mai wakiltar jihar california dan jam'iyyar republican ya bi sa'un 'yan democrat na yin kira da a kafa kwamitin bincike na musamman wadda babu hannun attorney general na amurka jeff session saboda kusantarsa da shugaba trump jiya lahadi a iraki dakarun kasar sun ƙara kutsawa cikin yammacin birnin mosul suka kama ƙarin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan isis yayin da dubban mutane suka ci gaba da gudu zuwa sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita mako ɗaya bayan da dakarun gwamnati suka sabunta farmakin da suke kaiwa shaidun gani da ido da kwamandojin sojojin ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan dakarun wato amurka ta sama sun yanto gundumomi yanzu haka sun mai da hankali wajen ƙara ƙwatowa da kuma yanto gadojin da suka ratsa ta kan wato kogin tigris zuwa yanzu dai ba a sami wani rahoto kan waɗanda suka jikata ko suka halaka ba a sabon farmakin lokacin da ake samun wato zaman lafiya akwai farar hula 750 a yammacin birnin mosul amma a ranar asabar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yankin yana fuskantar mummunan yanayin zamantakewa inda farar hula suke fuskantar karancin abinci da mai da kuma rashin lafiya shugaban amurka donald trump ya ce yana jin za a kara yau litinin kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da obama keya da mai gurbinta a lokacin da zai gana da gwamnonin amurka a nan birnin washington fiye da gwamnoni 40 ne suke nan washington domin taron shekara-shekara na kungiyar gwamnonin amurka shugaban trump ya karrama gwamnonin a wata liyafa da aka shirya musu a daren jiya lahadi a fadar shugaban na amurka ta white house yana mai cewa manya-manyan gwamnonin amurka kenan koda ko wasu daga cikin gwamnonin ba su amince da manufofin gwamnatinsa ba dokokin shugaban na amurka sun hada da matsin lamba kan bakin haure su akalla miliyan goma sha daya wadda ya hada da barazana hana birane da suke baiwa bakin haure mafaka tallafin biliyoyin dala daga asusun tarayya amma a hira da muryar amurka wasu daga cikin gwamnonin sun ce suna son ganin bakin haure da yan gudun hijira da suka iso nan yanzu sun samu sukunin shirya rayuwa mai kyau a nan amurka shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan virginia dan democrat terry mcauliffe ya ce yana ɗaukar sabbin dokokin shugaban ƙasan a zaman marasa imani ko tausayi kuma sun saba doka to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc a jamus jami'an ƙasar sun saki alkaluman da suka nuna cewa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka a ƙasar sun fuskanci hare-hare kusan sau goma a kowace rana a cikin shekarar da ta wuce kamar yadda ma'aikatan cikin gidan kasar ta yi bayani yayin da suke bayyana alkalma daga rundunar 'yan sanda jami'an suka ce an kaiwa bakin haure hare-hare daban-daban fiye da dubu biyar a bara da suka wato da suka jikkata mutane 560 ciki har da yara 43 gwamnatin kasar ta ce tana allah wadai da wato kan duk wani kai wato tare da tarzoma ma'aikatar cikin gida ta ce mutanen da suka tsere daga ƙasashensu suna neman mafaka a jamus suna da 'yancin wato sa zuciya cewa za a karɓe su ba tsangwama jamus dai tana ƙara samun matsalolin kyamar baƙi tun bayan da ta buɗe ƙofofinta ga mutane fiye da miliyan ɗaya waɗanda suke gudun hijira da kuma bakin haure To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a kanan dabo inda aka aurar da mata wajen 1,500 a fadin jihar a yayin da kuma mai martaba sarkin kanan ya wato ya gyara kan kuskuren da aka yi wajen labarta abin da ya ce game da aure tsakanin matalauta mahmud ibrahim kwari gare ka alhamdulillah rabin alamin nahmadu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfiru to ga manya guda biyu da mata ba sarki da mai girma gwamna sun shaida wannan ɗaurin aure kuma mun shaida saboda haka wannan aure ya danganta kuma an bada sadaki kowace an bada naira dubu ashirin. Babban limamin Kano kenan Farfesa mamadu Zaharaddin ya jagoranci kulla auren arba'in daga cikin ma'aurata dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin yayin da limaman sauran ƙananan hukumomi arba'in da uku suka jagoranci sigar auren a yankunan su daban-daban. gwamnatin jihar kano ce karkashin kulawar hukumar hizba ta jihar ta dauki nauyin sadaki da kayan ɗakin amare malam aminu ibrahim daurawa da ke zaman babban kwamandan hukumar hizba ta kano ya fayyace ka'idojin da suka shimfiɗa wa sabbin ma'auratan aka ɗauki amare aka kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu sannan na biyu kowanne an ba shi fom don ya samu shaidu guda biyu da za su ba da shaida a kan cewa yana da sana'ar abin da zai dinga ciyar da ita kafin a amince shiga cikin wannan tsari sannan abu na uku kowane sai da aka samu shaida daga mai unguwa da mutum biyu a unguwarsu cewa mutumin kirki ne yana kyakkyawar hulɗa da mutane sannan sharaɗi na hudu wannan auren ba a saki duk wanda ya wannan auren to bai isa ya saki ba sai ya sanar da mu tukunna sai ka tuntube mu mun tabbatar cewa sharaɗin da aka sa na saki sun tabbata duk wanda ya saki matan nan ba tare da ya sanar da mu za mu kai shi ƙara kotu don a hukunta shi hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da yunkurin majalisar masarautar kano na bullo da dokar hana masu fama da talauci auren mace fiye da guda a yayin taron na jiya malam muhammadu sanusi na biyu mai martaba sarkin kano ya yi ƙarin haske ga masu kushe yunkurin mun je taro muka yi jawabi a cikin jawabi muka ce muna shirya doka kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure sai 'yan jarida suka ce sarkin kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu hakika mun ba da misali kuma wannan magana ina son jama'ar kano da jama'ar arewa mu saurare ta mu kalle ta da idan basira harkar aure a arewacin najeriya ta zama wasa kuma mun mai da kanmu abin dariya a duniya wanda ya yi musun wannan sai dai son zuciya to mutane su fahimta cewa dokar nan za a yi ta mahaifi lokacin manzon allah sallallahu ya aurar da yarsa akan dole ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi yace idan kin yadda zartar da auren idan ba kya so na raba auren amma a kasar mu yanzu za a ɗauki yarinya yar shekara ashirin ashirin da ɗaya a mata auren dole idan ba doka ya za a yi maganin wannan gashi ya saba wa zahirin nassin manzan Allah sallallahu alaihi Malam Muhammad Sanusi na biyu kenan mai martaba sarkin Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya To a gaida na kwari kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salihu Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau shirin zai ci gaba da tattaunawa a kan yin amfani da kananan kudade a harkokin kasuwancin Najeriya. Kamar yadda kuka ji makon jiya, bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu sun fara mana bayani ne a firarsu da suka yi da wakilar murar Amurka da ke Abuja wato Madina Dauda. Yanzu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma zai ci gaba da kan da ya tsaya makon jiya najeriya ta samu cikin matsala kuma wannan matsalai eh, ina ganin cewar wato ba adalci ba ne ba a ce lokacin yanzu shine lokacin da matsalar nan ta zo manya-manyan masu hiyar da gwamnatin lokacin harkokin kudin gwamnatin su ikon wala da shi su sanu su lamido sarkin kano na yanzu da su su saludu da sauransu dukkansu ba wanda bai buɗe baki ba ya ce lokaci mai na zowa daga 2012 zuwa lokaci na zuwa insha Allah in ba a sannu ba Najeriya za ta shiga cikin hitar tattalin arziki sun faɗi wannan eh, da bakin su mun ji na abin da ke babban rikici shine cewa lokacin da baka da abun saidawa sai dai abun sauwa to kullun kai ke sowa kullun kai ke sowa ba ka da abin saida to ka tabbata tsiya za ta talauci zai zo maka in ko talauci ya zo maka ba ka da abin da za ka saida sai dai kai sai dai kai ka sau to sai abin da aka ga dama aka saida ma a kuma rashin da aka saida maka na wannan shine babban abin da ya samu ya samu najeriya ta kawaka saboda haka eh, shi babban bankin eh, na najeriya central bank hukuncin shi ne ko kuma karibin ɗinsa ne huruminsa ne ya gyara tattalin arziki kuma ya lura da darajar kuɗin najeriya idan har ya ce mani cewar yana jin ba zai iya ci gaba da burga ƙanƙananan kuɗi ba saboda waɗansu hujjoji mu especially saboda inflation wato haihuwar tare tashin kuɗi wani abu ne wanda yake cewa reality ne gaskiya ce kuma muna cikin ta kuma mun ganta um, ni da ke da muka tashi kaduna mun san cewar akwai lokacin da naira dubu bakwai ne ko nawa ne ake sayan marasa ake sayan marfijo sabuwa gau a kakuri yanzu ko ina tabbatar maki daga abuja zan tafi ƙauyenmu naira dubu bakwai ba ta cika mantanki tanki to so saboda haka lokaci ne kowa san da wannan lokacin da muke kanana mun san da ya ake ta hanyar kuɗi cikin jikka ana ce musu jikka kuɗi ta karahuna mm. yanzu ba ta yi ba saboda haka abinda abinda abinda tambaya a nan alhaji sani shine me yasa ba ta yiwuwa saboda ai ga wasu kasashe da suka ci gaba sun fi tattalin arzikin su yafi karfin na Najeriya suna da sulallan nan da kananan kuɗi abinda zaki shine nake fice maki yanzu idan aka yi karhe sule guda daya na naira dubu kila ki ɗauka amma abin da nake yanzu in kika ɗauki abin nan guda wan shilin wan abin nan na na america na na na cent guda eh. na na america irin kanana kanana kusan darajar shi na kusan darajar shi kusan naira naira 200 ne ko 300 saboda dola ɗari nawa take wajen ɗari biyar da kusan kai ɗari biyar ah, dola to dola ɗari guda ɗaya da kai kusa ɗari biyar su ka kin kuma a yanzu idan ka shiga da dola guda za ka shi mafi ƙarfin kuɗi ma wanda aka fi amfani da shi yanzu america ya ɗari biyu 200 dollars hmm. shi ne mafi ƙarfi to yanzu 200 naira wannan wanda ake ce maki hajja guda nawa zan sanya cikin jikka cikin aljihu in hito da su ai abin da ake duk lokacin abin nan manajin din manajin din rike kudin kansu shi kanshi wani abu ne abin da ke faruwa kuma abin da ni nike ta nike ta fafutuka in fatanta ma ita abin da cewar a ita rayuwar rayuwar eh, ƙasa kowane jinsi kowane area kowane mataki akwai abin da ke gamsar da su a yau in kika shigo sayayya kamar abuja da sauransu yawancin manya-manyan shagunan nan da wuya ma ki je da kudi aljihunki dan katin ki za ki je ki mika kawai ki je eh, pos shi kenan burur an biya amma kawai baki irin wannan shi me zai hana cikin irin wannan management din a hiddo da mataki wanda yake cewa a ƙauyen nan za a samu wadatuwar ƙananan kuɗin nan je ki idan a cikin birni nan wurin abin bai dame jama'a ba Eh, kin gane abin saboda kuwa ai a kananan birane ko kuma ƙauyukan nan su ba abin da ya dame su da babban kuɗi ba abin da ya dame su da wannan kati da kake faɗi na pos shi ne nake ce maki ya kamata a ce an fito da mataki matakin da za a yi cash management a ƙauyuka yadda duk muke so mu yi shi a ƙauyukan nan su ne za su tagayyara kuma idan ƙauyuka suka tagayyara a nan ne abin zai halbo har ya taho cikin birnin saboda mai saboda yanzu kamar mace mai yin kosai ko mai yin dan wake da sauransu idan waɗannan masifar canji ta hau kanta kana eh, eh, eh, wannan kasuwancin nata yana iya faduwa yana iya tagayyara idan ku kasuwancin mutum guda ya faɗi mutane musan cewar ba nashi kaɗai ya faɗi ba na al'umma da dama suka faɗi da mai saye da wanda ke saye wurinsu da wanda suke suwa wurinsu da wanda ke suwa wurin wanda ake so haka abin ya tafi can ne a ƙasa so so dole ne eh, kullum mukan mukan yi advocating na microfinance kan kananan kananan kananan bankunan nan kananan kananan bankunan nan suna da tasiri fiye da yadda mutane ba su fahimta ba amma kuma ba a hitowa a yayata su a faɗi tasirinsu na da na biyu kuma ana barin su su zo su ce za su yi gasa za su yi competition za su yi gasa da manyan bankuna wanda ba ta yi wa. kowane akwai gurbin shi kowane akwai gurbin shi kuma kowane akwai inda yadda ya kamata saboda haka wannan wata mataki ne wanda ina ganin babban banki ya kamata ya kalla alhaji yusha'u to wai shin babban bankin najeriya na aiki da tsarin bunƙasa tattalin arziki na gwamnati ne ko kuma dai a'a alƙibla daban suke kallo in dai har za su ɗau irin wannan mataki wato shi babban banki ba wani najeriya kaɗai ba duk hukumomin kuɗi ko kuma tattalin arziki abin da ake fara kallo shine da turanci ake cewa what when and how shine mene wanne kuma yaya wannan abin da duk aka yi magana kamar da yadda muka yi ta magana a cikin wannan shiri yanzu kamar ajiya madina ke ne yar kwangila an ce to nawa za ki buga kwabo kwabo na karfe nawa za ki buga shi za ki buga shi a kwabo to kin ga ba zai yi ka buga shi a kwabo ba to kuɗi kuma yana da wani abin da ake cewa feature ko ka characteristics a farko duka wato ma'anonin shi da kuma abin da yake shine za ka gane cewa a tattalin arzikin ƙasa kowane irin kuɗi akan duba nawa aka yi shi nawa kuma in an yi shi wani lokaci zai ɗauka kuma in wurin ɗauka zai yi aiki a wurin mutum nawa shine velocity ma'ana idan za ki naira ɗaya akan nawa kuma aikin nawa shi zai yi misali kin yi naira ɗaya ya tashi a hannuna a takardar kuɗi ana neman akalla ya tafi wurin mutum dubu biyu ya yi aiki duk naira 20 da kika ganta karancin aikin da za ta ta tafi wurin mutum dubu biyu ta biya musu bukata daga banki ka karɓo ta ka ba dan okada dan okada ya ba mai kosai mai kosai ya ba mai cincin mai cincin ta ba wancan to aikin kudin kenan to kin ga mai kudin yake shine what sai kuma when shine wannan aikin da yake sai kuma how to shi ne aka zo wurin management su waɗannan wanda aka ba su ƙarfi za su yi waɗannan kuɗaɗe da waɗannan condition dole ne su tsaya su kalli tattalin arzikin ƙasan da ɗabi'un mutanen da kuma lokacin da ake magana shi ne eh, akwai hawan farashi in an yi kuɗi yana da ya yi daidai domin kuɗi yana da abin da ake ce kamar mutum ne zatin mutum eh, kamar hajiya madina an ji suna hajiya madina amma idan ta zo kuma sai a ga zatinta a jikinta to haka kuɗi shine intrinsic value na kuɗin kawai sai ki aje naira sai ki kawo dala sai ki kawo pound sterling sai ki ije ma yaro yaro bai san wannan value din ba saboda ka zai iya ɗaukan kowanne amma idan kika ije ma alhaji sani yawa wanda suka daɗe a cikin bankuna kika aje musu waɗannan kuɗaɗe ba ka neman labari saboda su waɗannan kuɗi za su yi magana da kansu to kin ga su hukumomi to dole ne su san halin da kudin yake ciki da yadda za a yi shi sannan wani abu mai girma a cikin maganan kudin nan bayan an printing din shi wani abu da ya fi damuna ni gaba ɗaya akan maganan kudi shine wanda duk za a gama bayani ba za a kai wurin ba wato cost of dealing with mutilation kudaden da ake kashewa bayan lalacewan kudin misali naira ishirin 20 da suka lalace suka gama aiki wannan ta yage wancan ta kone wannan ta koke wannan ta rege ta share gaba ba a ganin rubutu to to ba wannan matsalan ba duk ta gama aikin to nawa kuma za a biya a bata su o sai ma an biya ake bata su dole sai an biya akwai kuɗi da aka hada kuma wurin bata waɗannan kuɗaɗe to kin ga tun daga kirkiran kuɗin da inda aka yi shi da aikin da zai yi har yanzu bai gama aiki ba sai an koma kamar yadda yanzu kuma ya dawo bankin eh, to shine abin da mahukunta a lokacin suke da damar su kalla wanda ba kowane irin mutum ne zai san halin da ake bukata ba kamar yadda alhaji ya faɗa ana ne biliyan 150 a yi kuɗi to kuma biliyan nawa ake bayan kuɗin ya lalace shi kuma a ɗauke shi tun da ba abu ne da za a zo a ce to a je bayan gari biliyan 150 waɗanda yake magana ina mai kuɗi ne waɗanda kamar wanda kake da ake da su wanda ake manajin ɗin kuɗin ina muka same shi ina muka aje su ya muka aje su kuma in sun lala in sun kai ƙarshen aiki ina muka kona su ina muka gone su shine ake lona yadda na karanta cewar Najeriya ta kan kashe wajen biliyan 150 a kan amma wajen ɓata kuɗaɗen ba ta kudaden yadda za ta aje su har ta maintain din su har ta kai lokacin mu ba ta su so ina ina ina kwalliya za ta biya kudin sabulu a cikin irin waɗannan abubuwa jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe yanzu a madadin bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ni Salo Garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da shiri na gaba. fara sharhin namu da jaridar Sunday Trust wacce ta bada labarin cewa hukumar tsaron farin kaya ta SSS ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Benue gebre susuwa domin ya amsa tambayoyi akan wasu makamai da jami'an ta suka kama a cikin motoci a harabar shagon Dooms da ke unguwar Maitama a Abuja babban birnin Najeriya wadda ake zargin cewa na tsohon gwamnan ne. Ita kuwa jaridar leadership ta bada labarin aniyar gwamnatin Najeriya ne na samar ma matasa aikin yi waɗanda suka kammala karatun digiri su dubu ɗari uku da hamsin a wannan shekarar. Jaridar ta ce gwamnatin tarayya ta yi aniyar cimma wannan buri ne a kasafin kuɗin bana a ƙarƙashin shirin nan na kyautata walwalar jama'a. Amma jaridar New Telegraph wani labari ta rawaito mai cewa sojojin Najeriya da taimakon jami'an hukumar SSS sun cafke wasu mayakan Boko Haram su uku a jihar Gombe. Jaridar ta ce mayakan Boko Haram ɗin 'yan asalin ƙasar Chadi ne. sai jaridar the nation waje ta bada labarin zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar taraba da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya wadda ta ce jam'iyyar pdp ce ta lashe kusan baki ɗaya kujerun shugabannin kananan hukumomin ko da yake ta rawaito cewa jam'iyyar apc ta fi banta daga cikin kujerun kansiloli kazalika jaridar the nation ɗin ta ba da labarin wata addu'ar mako guda da kuma azumi da al'ummar jihar Niger suka dukufa suna yi don nema shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saukin jinyar da yake fama da ita. Bari mu je jaridar Punch wacce ta bada labarin cewa an guntula hannun wani jami'in hukumar zaɓe ta ƙasa a wata ƙaramar hukuma a jihar Rivers a zaben da aka yi a jihar sannan an sace wani jami'in hukumar zaɓe. Jaridar ta ce ba a bayyana sunan jami'in ba amma an ga lokacin da aka shigo da shi cikin hedkwatan hukumar zaben da ke birnin fatakol jikinsa jina-jina bari mu kammala sharhin da jaridar disney wace ta ba da labarin wasu jamusawa biyu da suka tsira daga hannun waɗanda suka sace su a jihar kaduna rundunar 'yan sandan najeriya ta ce barayin sun saki mutanen ne sakamakon farautar su da jami'an tsaron ke yi haka kuma bata yi bayani ko an biya kuɗin fansa ba sale shehu ashaka muryar amurka abuja najeriya To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da mataimakin shugaban kasa, wakilin shugaban kasa a Sibanjo, a Sibanjon aiki, a Sibanjon kirki, a Sibanjon mutunci. Najeriya gudata, kuma Najeriya one nation one district one country ubangiji allah ya baka rikon rikata ya aiki na gaskiya da adalci assalamu alaikum sashen hausa gidan radio voice of america mai magana malam ridwanu sa'idu gairi a jihar zamfaran najeriya tabbas rayuwa da mutuwa duk daga allah ne don haka nake ƙara kira ga masu yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari fatan mutuwa ko mugunyar fata da su ji tsoron Allah su daina domin duk wanda lokacinsa ya yi to ba makawa sai ya mutu haka idan lokaci bai yi ba to fa wallahi ko shagon mutuwa mutum ya shiga wallahi sai ya rayu daga ƙarshe nake ƙara roƙon Allah da ya yi wa wannan shugaban ƙasa namu sauƙi da maganin dukkan abin da ke damuwarsa Allah ya sa haka amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Ina so amfani da wannan dama tare kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya. Idan Allah yi amfani da addu'o'i wajen wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice. bikin karrama 'yan wasan kwaikwayo a fina-finai karo na 89 da aka fi sani da oscars da turanci a nan amurka wadda aka yi ɗazu-ɗazun nan nan da nan dai ya manta da zargi da ake yi wa bikin shekaru biyu da suka wuce a jere cewa bikin fa ya fi karrama farar fata kaɗai dan wasan kwaikwayo bakar fatan amurka mahashala ali ya samu lambar yabo saboda rawar da ya taka a zaman dillalin miyagun kwayoyi a birnin miami wadda ya reni wani yaro wadda takwarorinsa suke yawan zolaya kuma suke cin zalinsa a silima da ake kira moonlight hakanan viola davis ta samu lambar yabo ta oscar saboda rawar da ta taka a silima da ake kira fences daga bisanin lambar yabo a rukunin shiri na musamman ko tarihi da ake kira documentary da turanci wadda aka shirya kan rayuwar oj simpson shine ya tserewa warinsa a wannan rukuni mai gabatar da shirin jimmy kimmel ya bude shirin ne da jefa shugaban amurka donald trump magana cewa manufofinsa sun eh, wato sun sa shirin ba da lambar yabo ya zama kamar dai wadda dama baya nuna wariya yayin da shugaban amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin amurka gobe talata fadar white house a jiya lahadi tana kokarin kare kiraye-kiraye da ake na baya-bayan nan na nema kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin rasha na yin katsalandan a babban zaben amurka a bara da duk wata dangantaka tsakanin moscow da wasu hadiman shugabannin amurka tana mai cewa babu abin da hakan zai tabuka. jiya lahadi a iraki dakarun kasar sun kara kutsawa cikin yammacin birnin mosul suka kama karin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan isis yayin da dubban mutane suke ci gaba da gudu zuwa ta sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.